sashen annabawa suka yi sannan manufa ta tara ta'amiqul ittiba'i li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta'amiqul ittiba'i li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya je aikin hajji to ya kai matuƙa wajen zurfafa biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don ba yadda za ka kai aikin hajji sai ka bi yadda manzon Allah ya shi sa ce khuzu anni manasikakum ku koyi ku karbi aikin hajjin ku daga gare ni saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya nuna mana yadda zamu aiwatar da wannan ibada ta aikin haji to wanda ya ji aikin haji ya kai matuƙa wajen amsa kira da kuma biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan manufa ta goma shine mukhalafatul mushrikina fi a'malihim wa dalalatihim idan mutum ya je yi aikin haji to ya saba wa mushirikai a wajen ayyukansu da kuma ɓarnarsu da ɓatansu su suna da wani aikin haji da suke a zamanin jahiliya wanda ya saba wa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da shi to idan mutum ya je aikin hajin nan yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar tare da fahimtar kalmomin da kake faɗa a ko'ina da fassararsu su da ma'anarsu to za ga cewa an jawo ka gurin nan ne domin a nuna maka tsantsan tauhidi kuma a raba ka da shirka yadda in ka je garinku duk inda kaga ana shirka to ka ayi da kai domin ka je ka cewa Allah labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak wannan la sharika lak din da ka tanana ta aikin haji to ka taho da ita gida in ka taho gida ma la sharika lak in an zo ibada la sharika lak in an zo komai ka ce la sharika lak komai zan yi shi ne yadda Allah ya ce kuma ga Allah shi kaɗai ba tare da cuɗan ya shi ko gaura ya shi ko cuɗan ya shi da abokin tarayya ba. Haka wannan shi ne manufa ta goma. Sannan manufa ta goma sha ɗaya ta zakkurul akhira. Wato a cikin aikin haji akwai tunanin lahira. Aikin haji zai tuntuno maka, zai sanar da kai, zai kuma nuna maka ma menene lahira. Domin tun daga miƙati za ka ga irin shirye-shiryen da ake yi kama da lahira. za a zo a yi wanka yadda ake mamaci wanka a sa likafani a sa ihrami kamar yadda ake sa mamaci ihrami sannan kuma a taho kai ba hula ba takalmi kafa ciki ba a shafa turare ba ba a sa kaza ba duk dokoki ne ga su sun kai tara waɗanda ake yi a miƙati wanda wannan zai nuna maka cewa lalle wannan aikin hajin zai tuntuna maka lahira in ka zo arfa za ka za yi tunanin lahira da haɗuwa da Allah saboda haka akwai koyar da manufar nunawa mutane lahira a aikace a cikin aikin hajji sannan manufa ta goma sha biyu ta haƙiƙul ukhuwati diniya ta al’uhuwa addiniya wato daga cikin manufa ta aiki hajji akwai ta haƙiƙul ukhuwa addiniya wato tabbatar da ‘yan uwantaka ta addini yanuwantaka kala-kala ce amma akwai ta addini ita wannan ta addini ta za ta sa da baƙi da fari da balarabe da wanda ba balarabe ba ajami da kuma eh, baƙaƙe tashen sama da ƙasa ɗari da hamsin da hudu za ka samu kowace ƙasa da irin tutatta wato a wannan guri ƙasashen duniya waɗanda suke halartar wato da wuya ka ga wata ƙasa ba ta da wanda ya je aikin haji ko mutum ɗaya saboda haka wannan za ka ga tutuwar sun ƙasashe ga su nan kala kala duniya kaf ta haɗu tana cewa labbaika Allahumma labbaika to daga nan ake so a ɗauki wannan sako a shiga duniya da shi duk inda shirka take a je a yaƙe ta duk inda bid'a yaƙe ta duk inda wani aikin bata yake a je a yaƙe shi saboda aikin hajji ya koya mana wannan sannan kuma za a so juna za a girmama juna za a mutunta juna za a taimaki juna za a nuna ƴan uwantaka da soyayya yadda za ka haɗu da mutum bai san ka ba ka san shi ba ba ka jin yarensa ba ya jin ka amma ka ga yana ƙaunaka, kana ƙaunarsa abinda ka zo shi ya zo abinda ya kawo ka shi ya kawo shi abinda kake faɗa shi yake faɗa da kun fita daga wannan abin shi kenan ba wata guri kuma za ku sake haɗuwa da shi amma ka ji yana labbaika kana labbaika amma da ka ce yi magana da wani yaran ko ma yi magana da wata yaran ba za ka gane me yace ba zai gane me kace ba saboda haka akwai wannan al'ukhuwa addiniya sannan na goma sha uku a tarabbi alal akhlaqil fadilati daga cikin manufofin aikin haji na goma sha uku shine samun tarbiyya da horowa a kan ɗabi'u masu daraja a aikin haji in faɗa gare ka sai an ƙure ka in rikici gare ka sai an ƙure ka saboda akwai gurare wajen guda bakwai da zamu bayanin su wanda in ba ka da hakuri sai an yi faɗa da kai tun da ana tun daga kan ma kam ɗin nan da kake ganin an je turmutsitsi wajen ɗaukan jaka da wajen shiga layi da wajen hawa mota da sauransu tun daga nan za ka fara gane lalle ka fara aikin hajji a zo layin shiga jirgi wani ya shiga ya manta jaka wani ga kwanan duk iri ɗaya wani ya ɗauta wani a ta rigima wani ya zauna a kujerar wani wani sai ya tashi ya koma kan lambarsa a ta rigima to tun daga nan za ka koyi mu'amala da mutane sannan a sauke ko a airport wajen raba ku bai san lambar da zai je ba sai ya hau ya sako ya hau ya sauko. bai san lambar su ba bai san lambar ɗakin su ba saboda bai taɓa ganin wannan abun ba wani akan harkar kuɗi zai ga ainihin wato wannan kuɗin ma bai sai da ake canza shi ba a ba shi riyar ɗan ɗari biyar a ba shi riyar ɗan ɗari biyu a ba shi ɗan ɗari a ba shi ɗan hamsin ya tafi siyayya baya jin yana son ya ci abinci bai jin maganar wanda zai sai abinci a gurinsa yana son ya sai kaya shi wancan baya ji shi ma baya ji shi za ka ga yanzu mafi yawa 'yan bangale ɗin na masu sai da kaya za ga suna jin hausa nawa nawa alaji sannan baka shina ba in dala ka je da ita wajen canjin dalan nan ma ka samu matsala in wajen abin nan ne to waɗannan abubuwan duka ilimi ne mutum zai koya a cikin wato manufa ta yin aikin wato haji saboda haka anan zaka koyi halaye sannan a zo a haɗa ku a ɗaki ɗaya ko biyar ko shida wani mai tari wani mai bacci wani mai munshari wani mai yawan shiga ɗaki wani ma ya taimaku rihi ba yadda za ku yi wani ko mai surutu wani mai yin waya wani mai daɗewa a ban ɗaki an kira sallah kuma gashi mutane suna su shiga bar ɗaki shi ya shiga ya daɗe wani mai kin yin bacci da wuri to waɗannan abubuwan duka sai an ƙure ka wajen shiga ban ɗaki da gurin kwana a cikin ɗaki da sauransu da hawa layi da kuma tafiya to duk waɗannan ɗabi'u da waɗannan halaye mutum zai gamu da su a lokacin da ya je ko kuma ya je gabatar da aikin hajji saboda haka zaka koyi sai ka koyi ɗabi'u masu kyau ba ka ba za a yi ta faɗa da kai sannan na goma sha hudu ta manufar zuwa ake hajji shine ta haƙiƙul wasaƙiyya abin da ake kira alwasatiyya shine tsakatsaki. Sha shi musulunci ya hana ifradi ya hana tafaridi ya hana jafa'i ya hana guluwi wato ya hana wuce gona da iri da kuma kasa gona da iri kuma ya hana wato zurfafawa kuma ya hana takaitawa sai dai kuma a yi shi tsakatsaki, tsakatsaki shine wasatiyya to za mu ji menene aka koya daga aikin hajji na ɗabi'un shi ne tsakaitawa ba tare da wuce gona da iri ko kasa gona da iri a cikin ayyukan ibada ba sannan na goma sha biyar daga cikin manufa aikin hajji istish'aru minnatillahi azza wajal mutum ya ji irin ni'imomi da baiwa da alherin da Allah ya masa ya gode wa Allah ya shi musulmi ya gode wa Allah ya shi mai lafiya ya gode wa Allah ya fi a cikin umar annabi sallallahu alaihi ya gode wa Allah da Allah ya hore masa ya je hajji. ya gode wa Allah da ya je ƙasa mai tsarki ya je ya sauke wannan nauyi ya wannan ibada ya dawo cikin farin ciki da jin daɗi duka waɗannan ya kirga su a cikin abubuwan da Allah ta'ala ya yi masa wanda ba shi da harshen da zai iya wa Allah godiya sai dai kawai ce Allah mun gode Allah mun gode Allah mun gode waɗannan su ne manufofi guda wato ainihin goma sha biyar da muka gabatar da muƙaddima wanda su ne za mu duba a cikin wannan wato a saƙo namu a cikin wannan shiri namu na addini da rayuwa abu na farko shi ne wanda muka yi bayani shi ne babban manufa zuwa aikin hajji babban manufa ta ƙarshe ta ƙolin ƙoli da za ta sa ka jihadi shi shine ta tauhid ana zuwa aikin hajji ne domin a tabbatar da tauhidi ma'ana menene tauhid tauhid kalma ce da muke ta rana ta amma ma'anarta shine kaɗaita Allah da bauta ko kaɗaita Allah da duk abin da ya shafi Allah ba a taranyantar da wani da Allah shine ma'anan wahada yuwahidu tauhid wa tauhidu shine ifradullahi ta'ala bima yahtassu bihi kaɗaita Allah ta'ala da abin da Allah ya keɓanta da shi a cikin yin halitta shi kaɗai ya halitta mallakar halitta shi kaɗai ya mallaki halitta gudanar da halitta shi kaɗai ke gudanar da halitta duk ba shi da abokin tarayya cin waɗannan abubuwan guda uku sannan shi kaɗai ya cancanci bauta ba abota kowa sai shi ba wanda ya cancanci bauta sai Allah duk wanda ya ɗauki bauta ya gudanar da ita ga wani Allah sawa'un wannan mala'ika ne daga cikin mala'iku ka bauta masa ko annabi daga cikin annabawan Allah ka bauta masa ko kuma wato malami daga cikin malamai ka bauta masa ko wali daga cikin waliyai ka bauta masa ko kuma wani aljani ko wani ruhani ko wani iskokai ko wata fatalwa ko mutanen ɓoye ko dodanni duka waɗannan ba a bauta musu duk bayan Allah ne sai dai a koyi bautan Allah daga malamai su kuma su koya daga annabawa su kuma annabawa Allah ne ya aiko su su gaya mana yadda za a yi bauta ta haka ba a bauta wa annabawa sai dai a bauta wa Allah ta hanyar karantawa annabawa za ga wanda suka bauta annabi Isa wanda suka bauta Uzairu Allah ta'ala ya kira su kafirai gashi annabi suka bauta amma ce laqad kafara allazina qalu inna Allah huwal masih ibn maryam ma kana li basharin an yu'ti Allahu al-kitaba wal hikmata thumma yaqulu lin-nas kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر ba'da iz antum muslimun saboda babu wani annabi cikin annabawan Allah face ya zo da tauhidi walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasul an i'budu Allah wa yajtanibu tagut mar sa arsalna qablaka rasul illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu saboda haka tauhidi annabawa da awasu kenan malaku ubudullah Allah malakum min ilahin gairu kowane annabi yana cewa Allah malakum min ilahin gairu ku bauta wa Allah ba ku da wani wanda ya cancanci bauta in ba Allah shi kaɗai ba. Saboda tun daga miƙati mutum zai ɗauki harama a wajen haraman nan zai ce labbaika Allahumma labbaika. Me ma'anar labbaika Allahumma labbaika na amsa maka Allah na amsa maka. Na amsa maka Allah to me ka amsa? Allah ne ya kira ka ka taho bauta ka ce Allah na amsa. Ka je ka biya kuɗin jirgi, ka je ka nemi biza, ka je aka ma allura, aka baka jaka aka baka uniform aka baka sauran takaddu aka yi maka yellow card aka yi maka takaddu aka aka sama maka jirgi aka ɗauke ka aka fito wannan amsawar da kai ka ce wa Allah na amsa to da ka amsa ka zo ka yi me na zo in bauta maka kai kadai kuma in jaddada maka cewa ni ba bawan kowa bane bawan ka ne kai kadai in jaddada anan cewa ba zan bauta wa kowa ba in ba kai ba in jaddada a nan cewa ba zan karɓi umarnin bauta daga kowa ba sai kai in jaddada maka cewa ba wanda ya cancanci bauta da gaskiya sai kai in jaddada maka cewa bauta gare ka kaɗai ake yi sannan ana karɓar yadda ake yin bauta daga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka addini la ilaha illallah ne Muhammadur Rasulullah ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah kuma za a yi bautan nan ne yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita ya koyar da ita zaka duk abin da ake kira bauta sallah ne azumi ne zakka ne haji ne addu'a ne neman tsari ne neman kariya ne neman agaji ne neman bukata ne tawakkali ne isti'aza ne isti'ana ne istigasa ce duka abin da ake wanda ake wa Allah shi kadai to ba za ka ɗauki wannan abin ka sarrafa shi zuwa ga wani Allah ba saboda wannan shine babban manufar zuwa aikin hajji shi yasa ya zo a wannan ruwaya ta musulun daga hadisin jabir ya ce fa ahalla bit tauhidi kaga anan kalmar tauhidi ta fito a cikin hadisi sai ce annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi na 1218 a cikin sahih muslim sai yake cewa fa ahalla bit tauhidi hadisin jabir sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya daga murya ya dau harama da tauhidi to me tauhidin shine labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika na amsa maka Allah na kuma amsa maka kun ga kalmar amsa wannan ta fito sau hudu a cikin kalmar talbiya labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika kaga labbaika ta fito sau hudu sannan kuma uh, la sharika laka ta fito ita ma sau biyu labbaika la sharika laka labbaika labbaika innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika la saboda haka labbaika allahumma Allah na amsa maka amsawa na amsa maka ba abin bauta da gaskiya sai kai na amsa maka akan wannan cewa ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai kai to na amsa wannan sakon sannan innal hamda laka yabo naka ne kai kaɗai baka da abokin tarayya wa ni'imata ni'ima taka ce kai kaɗai baka da abokin tarayya wal mulk mulki naka ne kai kaɗai baka da abokin tarayya zaka amsa ba ta zama a cikin abubuwa guda hudu na farko ka amsa cewa Allah ba shi da abokin tarayya a cikin amsa maka addu'ar da ka zo yi haka addu'a ana yin ta ne da sunan bauta ko addu'a da sunan neman bukata in an ce addu'a tana ɗaukar ma'ana biyu addu'a da neman bukata da kuma addu'a da bauta wanda ya sallah ya azumi ya zakka ya haji duka ya bautawa Allah ne da waɗannan ayyukan haka wanda ya ɗaga hannu ya ce Allah ina da bukata ka biya mu wannan ita ma sunanta addu'a da haka ake raba su du'a'u sana'in da kuma du'a'u talab du'a'u talab shine ka ce Allah ba ni kaza du'a'u sana ka yaba wa Allah subhanallah wa wala ilaha illallah wallahu akbar to wannan shine wato wanda ya hada waɗannan kalmomi na ibada su da haka sai ya ce alhamda kaga alhamdu ya tabbata ga Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ni'ima duka daga Allah take ba wani wanda ya maka wata ni'ima sai dai ya zama sababin samun ni'imar amma ni'imar ta Allah ce sawa'u ni'ima ce ta kuɗi ko ta mulki ko ta mukami ko ta kaki ko ta hujera ko ta lafiya ko ta wani ci gaba ko ta wata daraja to sai dai Allah ya maka ta kan wani amma dai ainihin wanda ya maka abin Allah ne subhanahu wataala to haka nan mulki mulki duka na Allah ne mulkin nan da ake na duniya duk na aro ne yasa zaka ga ko ka kare ko mulkin ya kare ko ka mutu kafin mulkin ko kuma bayan mulkin ka mutu babu dai wani abu da zai dawwama ga limitation na mulkin mulkin da kake yi iya garinku ne ko iya lokar gaman ku ko jako ko kasar ku sannan a iya kasar ta kuma da inda ka je wata kasa sunan ka bako aga mulki yana da iyaka sannan mulkin naka dole zai fara daga lokaci kaza zai kare daga lokaci kaza ko ma sai Allah ga dama zaka kai lokacin Allah ga dama ma sai kira ka lahira kafin tenuwa ka ta kare wata ran kuma kana gani tenuwa ka za ta kare ana mulkin babu kai a gani kaga ana jiniya da kai ake yanzu ana wani kana kallo da in ka taho kai ne ake kora mutane yanzu kai ake korewa wani zai taho in ka taho da kai ake kallo yanzu kai za ka kalli wani da kai kake ba da umarni yanzu baka ake da cewa kake a yanzu kai ake cewa kai da kai ne mai faɗa a sai da a faɗa ma ka ji saboda haka haka duniya take juyin waina ce haka take kujerar aski ce wani ya hau ya sauka ya ba wani shi ma ya hau ya sauka saboda haka wannan zai tabbatar maka da cewa ashe alƙawura muke ɗauka a cikin kalmomin da muke nanatawa da haka ya kamata alhazai su san ma'anan wannan kalma da muke nanatawa labbaika Allahumma labbaika muna fa ɗauko alƙawari ne cewa fa ba mu ba shirka muna ɗauko alƙawari ne cewa yabo ga Allah shi kaɗai zamu yi bauta ga Allah shi kaɗai zamu yi ni'ima duka daga gurin Allah take zuwa mana sannan mulki gaba ɗaya na Allah ne shi kaɗai shine abin da muke nanatawa a wannan ɓangare na wato ah, ah, tauhidi da muke nanata a cikin aikin hajji shi sa annabi alaihi salatu wassalam lokacin da ya dau harama hadisin wato ibn maja wanda yana na cikin sahiha yace allahumma hajjatul Lariya riya fiha wala sum'a Allah na dauko haramin hajji wanda babu riya a cikin ta sannan ko babu jiyarwa ba, babu riya babu jiyarwa sannan kuma yana gana mana ana agana shuraka'i an shirk man amila amalan ashraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa shirka ah, Allah ta'ala faɗa hadisi kudisi ni ne mafi wadatuwar masu tarayya ga barin tarayya duk wanda ya aikata wani aiki komai kankantansa sa'un na zuci ne ko na baki ne ko na gabai ya taranyantar da wani na a ciki to ni na barwa wanda aka yi wa tarayya ni ba na son nawa bangaren so da in za ka yi wa Allah ibada ka yi masa shi kadai kul inna salati ta ce sallata da nake yi a zahar la'asar magariba isha asuba da sallar idi da sallar roƙon ruwa da sallar kusufi da sallar istikhara da sallar jana'iza da sallar eh, idi da sallar juma'a duka sallolin nan da muke kaf da muke ruku'u mu sujada cha muke Allahu akbar mun dago Allahu akbar mun tafi Allahu akbar sami Allahu liman hamid saboda ana yin sallah ne domin a tabbatar da tauhidi da haka sallar mu ga Allah muke yin ta gaba da ko sallah ana yana nufin addu'a wanda ya haɗa da ita duk addu'a da muke muna roƙo da yabo da jinjinawa da kirari wanda ake da nufin ibada to muna yi wa Allah ne shi kaɗai wa nusuki nusuki yana ɗaukan yanka da mutum zai yi sawa'un yanka ragon suna ne ragon layya ne ragon hadaya ne ragon fidiya ne Ko wani abu za ka yanka sai ka yanka shi da sunan Allah ko manufar yanka shi ta zama wato don Allah kai ko kuma yana nufin duka ibada gaba ɗaya wa mahayaya wa mamati duka ma rayuwata shige da fice na kasuwanci na sana'a sana'ata ta, mulki na neman kuɗi na karatu na duka lillahi rabbil alamin ina yin su ne lillahi to lillahin rabbil alamin shine malicin talik sai ce la sharika lahu kuma babu Allah bai da abokin tarayya wa bizalika umirtu ce da wannan ne aka umarce in tsaya akan tauhidi to da aka kaga ashe kenan wato manufa ta tauhidi na biyu shine samun tsira daga wato azabar Allah da kuma samun rabauta cikin samun yarda Allah wannan za mu ga daga cikin wato manufofi na aikin haji wanda ko nawa ka kashe aikin haji ba za ka ji nauyi ba ba za ka ji zafi ba ba za ka ji asara ba don waɗanda ba mu ba gani suke a mutum zai ɗauki miliyan tara ko ya ɗauki miliyan kai ko miliyan ɗari ce muna fatan Allah ya hore mana mu je mi su ba su sani ba imanin da muka yi da Allah in ka ga muna cewa a rage kuɗi kawai wasu ne ba su kuɗin su bai cika ba ko muke so a sauƙaƙa musu dan dan aje da yawa amma wallahi ko haji za ta kai miliyan ɗari na tabbatar maka sai wani ya ji. wani zai ɗauko miliyan ɗarin ya bayi ya ji saboda haka kawai ya ɗauka ko dan haji ta yi tsada ba za mu je ba sai dai in ba mu da hali kuma dama su dan kuma ta tsadan kuma Allah bai dora ma ba in ta tsadar da ba za ka iya zuwa ba kuma kuma shikenan baka da halin zuwa kenan to amma Allah ta'ala sai ya hore wa musulmi sun je ba yadda za a ce saboda ko corona da ake sai da aka yi aikin hajji dan kaɗan ɗin ne da aka samu ba a dai rufe ka'aba ba an rufe ko ina a duniya amma ba a rufe ka'aba ba sai da aka yi dan dai kaɗan mutane yadda suka je suka yi aikin hajji a lokacin to da haka kaga wannan ya nuna mana wannan abin al'ummar musulmi sun ɗauke shi da mahimmanci kuma ga shi sau ɗaya aka ce ka je kai na wajibi in ka koma nafila ne amma duk da haka wani sai ka ga ya shekara ashirin talatin arba'in akwai wanda ya ce ma ya shekara hamsin a jere yana zuwa aikin hajji bai yi fashi saboda yana da hali yana da iko yaraka yana zuwa ya nanata ya nanata kuma yana jin daɗin haka shi sa annabi alaihi salatu wassalam ya ce wanda ya aikin hajji bai yi kwarkwasa ba bai fasikanci ba zai dawo kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi bukhari ya wani hadisi mai lamba ta dubu da ɗari biyar da ashirin da ɗaya musulun ya rawaito mai lamba ta dubu da ɗari uku da hamsin haka kuma a wani hadisi yake cewa hajji kuɓutacce ma'ana wanda aka yi shi akan akan ilimi da kuma ikhlasi da sunna to ba shi da wani sakamako da za a wa wanda ya wannan face a shigar da shi aljanna wato ko wannan ya isa ya sa to aljanna tana su yiwa ne ya ce inna sil'atan lahi ghaliya inna sil'atan lahi aljanna aljanna Allah ba ta siyuwa saboda tsadarta ba za ta siyu ba wani abu da za ka siyi aljanna da shi Isa Allah ya ce waɗanda suka kafirta da za a ce suna da duniyar nan da abin da ke cikinta na dinari a kansu baya a cece su ranar kiyama ba za a karɓa ba Matu tuqbila wani hadisi shi ma Bukhari ya roto shi milama ta dubu da ɗari bakwai da saba'in da uku Musulun milama ta dubu da ɗari uku da arba'in da tara. Haka na hadisi na uku wanda shi ma yake nuna mana falalar aikin haji lokacin da amr bin al-as ya zo zai musulunta sai ce ya Mi ko hannu in maka caffa akan na musulunta da annabi sallallahu alaihi wasallam ko hannunsa sai amr bin al-as ya rike hannunsa yace ka ce mi ko hannu kai mun caffa sai ce ya Rasulullah ina son in sa sharadi yace wannan sharadi zaka sa yace ina son Allah ya yafe min duk abin da nayi a baya kafin na musulunta ina son kafin na shiga musulunci a yafe min sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a baka shina bane cewa musulunci yana rushe duk abin da ya gabace shi in ka musulunta afallahu amma salafa sannan hijira tana rushe duk abin da ya gabace ta na kurakurai haka nan haji yana rushe duk abin da ya gabace shi na kurakurai to kaga anan muhalli shahid yazo yake cewa wa annal hajja ya ma kana qablahu haji yana rushe abin da ya gabace shi na wato zunubai da aka aikata da an yi haji to Allah sai ya goge wannan abin. kaga wannan hadisi musulun ya rawaito shi mai lamba ta ɗaya. ba haka na akwai hadisi na hudu wanda imamu tunum ya rawaito shi da imamun nasa'i daga hadisi abdullahi dan masa'uri da da isnadi hasan tirmidhi ya rawaito shi mai lamba 810 nasa'i mai lamba ta ɗaya. a cikin wannan hadisi annabi alaihi salatu wasallam yake cewa ku bibi tsakanin haji da umara ma'ana ku yi haji ku yi umara ku yi haji ku yi umara ku ta zuwa haji kuna zuwa umara yace domin fa innahuma yanfiyanil faqara wadh dhunuba domin tabi'u bainal hajji wal umrati ku bi ku jeranta tsakanin haji da umara ku yi haji ku yi umara ku yi haji ku yi umara ku yi umara ku yi haji ko kai haji da umara a haɗe ko ka fara yin umara kai haji shi ake kira kai umara daga baya kai haji shi ake kira tamattu ka haɗa haji da umara shi ake kira kirani kai umara haji shi kaɗai bayansa kuma ka je kai umara shi ake kira ifradi to saboda haka wannan duka yace ku haɗa tsakanin haji da umara ku bibi tsakanin ku jeranta tsakanin haji da umara fa innahuma domin yawan yin haji da umara da jeranta su yanfiyanil faqara wadh-dhunuba suna kore talauci kuma suna kore zunubi yasa mafi yawan da suka je haji za sun koma mafi yawan wanda suka je haji su suke koma inda mutum ya je haji sau ɗayan nan sai ga koma ya sake koma mafi yawan masu zuwa hajin nan masu masu imani ne masu hali ne amma kuma zuwa suke yi wani za ga yana da shanu wa falatani a daji yana da shanu da yawa zai ɗauki uku hudu ya siyar da tafi aikin hajji duk da tsitsitsi nan da ake cewa ba kuɗi ba kuɗi ba kuɗi amma alhazai nawa ne suka biya aikin hajji a Najeriya sun kai nawa sun kai dubu hamsin to dubu hamsin ma ka ɗauke shi a miliyan tara tara miliyan tara sau dubu hamsin nawa kenan waye riƙe miliyan tara sau dubu hamsin biliyan tara biliyan nawa kenan biliyan ɗari hudu da hamsin to wannan biliyan ɗari hudu da hamsin ɗin misali kaga ka ce ba kuɗi a rama kalla a gani kuma yanzu wasu na ta neman kujerar ma yau in aka buɗe za a iya ƙara samun adadin waɗannan mutane don su mutanenmu ana son su biya da wuri amma wani dan kasuwa ne sai ga shi wannan miliyan taran aka ban masa a hannunsa ya rage saura wata ɗaya a tafi zai iya juya ta kuma samun wata taran a ciki shi yasa ba sa son biya da wuri amma abu ya zo ƙarshe sai an kusa rufewa kuma kaga alhazai suna ta tahowa suna ta tahowa har a rufe wasu yanzu nan da za a ce an buɗe an sake ba da dama mutane masu son tafiya su kawo kuɗinsu ina gaya maka sai an ninka waɗanda suka biya to da an yi imani an yadda an gaskata Allah an gaskata manzansa an yadda da musulunci an yadda da abin da Allah ya faɗa ba a jin wannan kuɗin da ake kashewa asara ne wanda suke ganin kamar muna ta ɗiban kuɗi muna zuwa aikin haji to to mun je din masu ɗiban kuɗin su je su ga fir'auna fa ha gani yanzu fir'auna da muka je masar aka ce mana fir'auna baya nan baya masar ah na ce to yana ina aka ce an masa biza an masa passport an tafi da shi faransa ƙasar faransa ce aka bata aran fir'aunan yanzu ita take ta ake ta layi tura suke kai kuɗi su je su ga fir'auna su sani na ce ina yake a masar aka ce ai wata ƙasa ta ara an masa fosfod an masa biza an kai shi abin to kaga wani zai je kashe kuɗi ya je faransa ya je ga fir'auna idan ka je ka gaji ka yi ibada ka samu lada kuma kuɗin da ake kashe wani ake ta tafiya yawon duniya da masu zuwa ganin sabbin wonders da masu tafiya kaza duk ba abin nan bane da masu zuwa su je su ga agogon faransa ko su je su ga abin nan din cocin eh, italy ko su je su ga eh, kabari a india ko su je su ga gurin yan kokawa a italy ko su je rum su ga kaza duk waɗannan sabbin wanda ko su je su ga katangar china duk waɗannan su ba su asara ba ce sun yi asara kuɗi sai mutumin da ya tafi aikin hajji ya je bauta Allah kuma ya ga tarihin ya ga tarihin na dubunnan shekaru ga su kuma ya bauta Allah saboda haka wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ci gaba da yin haji da umara ku manta da su domin haji da umara yana kauda talauci sannan kuma yana kankare zunubi sai ce kama yan filkiru khabasal hadidi wa zahab kamar yadda in aka je zuga zugi na, na makera aka sa zinare ana koɗe shi a koɗa shi a ƙera shi ya fes ya haske ya kyau to haka nan jikin mutum da imaninsa yake dawa in yana hajji yana umara kuma yace wa laysa lil al mabrurati thawabun illa al janna sannan hajji kubutacciya da aka yi ta akan dokokin da aka shimfiɗa wace ba yi ta jahilci yasa kaga tunda ka biya kuɗi da yawa ya kamata ka koyi aikin haji. shi yasa ga hukumomi a jihohi da matakin tarayya ake kafa hukuma ta malaman bita malaman bita ɗin nan ƙwararru ne wanda sun yi aikin haji a aikace kuma sun karanta aikin hajji su ake ɗauka su dinga tafiya tare da alhazai suna koya musu duk wata gaba malaman bita nan sun ƙware wajen baka shawarar ya za ka yi in dai kana tambaya malaman bita to ba za ka yi asarar zuwan ka aikin hajji ba ka yi asarar kuɗin ka domin in baka yi abin akan ilimi ba ka je kawai kana yin abu yadda ka ga dama amma malaman bita suna nan birjik kuma an musu uniform ɗinsu daban kuma za ka ga duk malaman mafi yawa suna zuwa aikin hajji ko ina za ka ga malami akan wata kwana ce ne akara makalla ina da tambaya dama abin da ya kai shi kenan kai masa tambaya gaya ma na yi kaza mai sa na ƙara kaza kuma nan ɗin ma sai an yi ta zuwa bita an yi ta zuwa bita bayan bitar da ake ta zuwa hukuma alhazai ta kowace jiha jihohin nan duka suna shirya bita hukuma alhazai ta ƙasa tana shirya bita sannan kuma za ka ga malamin hajji ya taho a kan mimbarori ne a gidajen rediyo ne ana ta bayani ga littattafai ga cd haba malam ka ce ba ka iya ba idan ba ka saurare gashi nan karatu ko ina ana ta yi da inda aka yi ittifaki da inda aka yi sabani duk an koya maka kuma ka je ka gani a aikace kuma ga malaman suna tare da kai su can ma da yake har ma abin nan ton ake da shi na fatawa ga malaman an ajiye su a harami kawai in baka gane ba ga mai jin Hausa ga mai jin Larabci ga mai jin Turanci ga mai jin Indiyanci ga mai jin rayan China duka malamai ne ga suna ajere jere an ɗebo su da ƙasashe daban-daban ɗauke su aiki lokacin haji kawai ka shiga kawai gashi na za ga an sa fatawa wajen fatawa ne kawai ka shiga da ka shiga ba kowane yare ka iya koyi wani wanda iya yaren a zaune a ce da wani yare kake so amsa maka fatawa da turanci ko da larabci ko da hausa in ka ce da hausa a ce kai malam zo ga wannan naku ne bahaushe in ka zo da turanci ga wani baturan malami ta in ka zo da yaren indiyanci ga wani ba indiyana in ka wani kuma shi kadai ga yana jin yare bakwai dama kuma daga cikin aikin wannan gudun tun da har gware ne na fassara ana neman wanda ake ɗauka waɗanda suke jin yarurruka da yawa wani sai kaga shi kadai yana jin yare bakwai ko takwas to za ka sai ce maka da kowanne ka je baka amsa to kaga ba ba, hujjar da mutum zai je ya je haji da jahilci ko ya je haji bai san me yake yi ba dole ne ka tsaya kai haji da ilimi ka yi shi da ka'ida kuma ka yi shi yadda aka saka shi sa za mu ga wato malamai suke tanana ta wannan cewa a yi haji a je haji a kuma je bita a kuma je a koyi yadda za a yi aikin haji sannan takawa ita taqwa din nan zaka ga a cikin aikin haji Allah ta'ala muka duba ayon aikin haji a cikin suratul baqara da cikin suratul hajj zamu ga kalmomin taqwa tana yawan maimaituwa a cikin aikin haji a gani kamar a cikin aya ta 196 Allah ta ce wattaqullaha wa alamu anna Allah shadidul iqab sai ce alhajj ashhurun ma'lumat a gani ana cikin aikin haka aka ce ku faji tsoron Allah kuma fa ku sani haƙiƙa Allah ta'ala mai tsananin uquba ne ana tsakar aikin haji akai wannan bayani sannan ka zo kuma surtu baka aya ta 197 wa tazawwadu fa inna khayra zad at-taqwa wattaquni ya ulil albab yace ku yi guziri mafi alherin guziri tsoron Allah kuma ku ji tsoro na ya ku masu hankali ashe hankali shi yake nuna maka ka san waye Allah in baka san Allah ba to kai ma wakaci ne komai gas komai ilimin ka komai profesancinka da iliminka in dai a cikin iliminka ba sanin Allah to kayi shiririta a ce ka san komai amma baka san Allah ba ka je kayi ilimin sanin ƙasa ko sanin halitta ko sanin kaza amma baka san wanda ya halitta ba ka yi ilimin sanin duniya amma baka san baka ilimin wanda ya duniya ba to wanda irin shiririta ta yafi wannan a gani sannan za mu ga a cikin dai aya ta ɗari biyu da uku ƙarshen ayoyin da suka yi magana akan aikin hajji a suratul baqara sai Allah ya ce wattaqullaha wa alamu annakum ilayhi tusharuna ku ji tsoron Allah kuma ku sani Allah ta'ala gare shi za a tattara ku kaga ana cikin aikin haji da aka zo ƙarshen ayon aikin haji sai aka sake jaddada takawa aka buɗe da takawa ana tsakar bayani aka magana akan takawa hakan koma suratul haji aya ta 1 ta 20 ta 32 Allah ya ce wa man yu'azzim sha'airallah fa innaha min taqwal qulubi wanda ya girmama alamomi da sha'air na addinin Allah akwai na fili akwai na boye wannan alama ce ta samun takawa a cikin zuciyarsa kaga takawa ta sake zuwa haka an ka tafi dai aya ta talatin da bakwai a suratul hajji Allah ta ce layyana lallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minku sai yace naman da jinin ba shi yake samun Allah ba dabbobin da ake yankawa na hadaya ka ga rago miliyan an yanka shi rago miliyan fa za ka gani gashi nan barci duk an yanka kawai so ake wani ya zo ya ɗauka ya je ya cinye alhazai sun yi layya wajen alhazai miliyan uku suke wata lokaci guda ga an yanka rago miliyan ɗaya mutane sun zo suna ta ɗauka suna nama to Allah ya ce wannan ragunan da shanu da raƙuma da ake yankawa a lokacin hadaya ba naman fa ba Allah ake ba naman ba jinin ko ba shi ake amfani da shi ba walakin yana lahu taqwa minkum ku yi don Allah din nan shi Allah yake so to ko bayan an yi can fa duk kuma kasashen musulmi kuma ana na ana yin layya kuma gashi can an yi hadaya nan kuma ga shi ana layya A layyan nan sai ka ga wani gurin wato an samu an yanka yanzu misali kamar Kano ka ɗauka mu miliyan ashirin da biyar da ake cewa mutum miliyan ɗaya ne kaɗai za su iya yin layya to mutum miliyan ɗaya nan fa sai an yanka rago miliyan ɗaya to rago miliyan ɗaya in aka yanka zai iya ciyar da mutum miliyan ashirin domin kowane rago ɗaya zai iya ciyar da mutum ashirin da biyar su ci su ƙoshi da nama saboda haka mutum miliyan ɗaya suka yanka raguna za su iya ciyar da mutum miliyan ashirin da hudu kama ai a fitar da zakkan kono ce duk wanda ya fitar da kwano ɗaya na shinkafa ya ba wani kwanon shinkafa ɗaya zai iya ciyar da mutum goma saboda haka mutum miliyan ɗaya suka fitar da za su iya ciyar da miliyan goma kwano ɗiɗi saboda haka kun ga magana takawa ta yi ta nan kuma ta wannan dama ta Allah ta maimaitawa wa qad wasaina alladhina utita min qabli wa iyyakum an taqulla ta wannan kuma a taƙaice shine imtisal awamir wa nawahi yana yi bari na bari shine a dunkule a lailai a cin amule ta taƙawa da haka mai taƙawa alama da ake gane mai taƙawa ta farko shine yana yin abin da aka sa shi kuma yana barin abin da aka ce ya bari so an ga kana yin abin da ba a saka ba kuma kana barin abin da aka saka to alama ce ta cewa ba ka da takawa ita taƙawa zaburar da kai za ta tunkuɗa ka ta kora ka wajen yin abin da ya kamata da barin abin da bai kamata ba shi sa tana sayyidina Umar yana huɗuwa, sai ya ce masa ya amiru muna ka ji tsoron Allah sai ya ce babu alheri ga wanda babu alheri idan ba a iya faɗa wannan kalma sannan ko babu alheri ga wanda aka gaya masa wannan kalma bai aiki da ita ba sannan zikirullah manufa ta hudu shi zikirin la'ayi za ka ga a cikin ibada ana cakuɗa ta ana tafiya ana gauraya ta ne ana cuɗanya ta ne da wato ainihin ambaton Allah wa aqimus salata lizikri kaga ana sallah ne ana ambaton Allah fa iza afattu min arafatin fadhkurullaha indal mash'aril haram fadhkurullaha wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat yadhkurullaha kaga liyashhadu manafi'a wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin kaga duk ambaton Allah ne in ana jifa ana Allahu akbar in ana dawafi ana ambaton Allah in an zo wajen hajar aswadi Allahu akbar in ana sa'ayi ambaton Allah ake in ana dawafi ambaton Allah ake in an dauko daga miƙati an to ambaton Allah ake in an tafi muzdalifa ambaton Allah ake in an tafi mina ambaton Allah ake in an tafi arfa ambaton Allah ake an zo kwanan muzdalifa ambaton Allah ake in ana jifa ambaton Allah ake duk gabaki ɗaya ibadar ambaton Allah ake yanzu ka ɗauka cewa alhazai miliyan uku ne za su yi aikin hajji bana Ko wani alhaji zai jefa tsakuwa saba'in don ka buga saba'in sau miliyan uku miliyan ashirin da ɗaya to a fa an ce Allahu akbar sau miliyan ashirin da ɗaya in kowa ya jefa tsakuwa ya ce Allahu akbar an ce Allahu akbar sau miliyan ashirin da ɗaya to kaga ashe don a yawaita ambaton Allah aka yi wannan shi sa annabi ce inna ma ju'ila tawafu bil baiti wa bis safa wal marwati wa ramyul jimari li iqamati a cikin hadisi ne za ci imam ahmad mai lamba ta dubu ashirin da hudu da uku da hamsin da ɗaya ya ce an sanya ɗawafi da ɗakin Allah da kuma sa'ayi da ake tsakanin safa da marwa da kuma jifa da ake yi na jamra domin li'iƙamati zikirillah don tsaye da ambaton Allah don ai ta ambaton Allah ne da ka kaga ambaton Allah shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake bana sanar da ku ba mafi alherin ayyukanku mafi tsarkin ayyukan ku a wajen ku, mafi ɗaukaka a wajen darajojin ku, kuma mafi alheri a gare ku fiye da ku ba da kuɗin zinare da azurfa kuma mafi alheri a gare ku gamu da maƙiyanku su fille muku wuya ko ku fille musu wuya sabai suka ji abin yayi girma suka ce menene ya rasulullah yake zikrullahi ta'ala ka tashi a cikin ambaton Allah dinda kake ka dinga yawan ambaton Allah za ku ga in za a shiga gida bata Allah in za a fito bata Allah in za a kwanta bata Allah in za a tashi bata Allah in za a ci abinci an gama cin abinci in ana cikin sallah bata Allah in an gama sallah bata Allah in za a kwanta in za a tashi bata Allah zikirin safa zikirin yamma zikirin shiga gida zikirin fita zikirin kwanciya zikirin tashi zikirin cin abinci zikirin kaza zikirin shiga masallaci fitowa zikirin shiga ban ɗaki da fitowa zikirin shiga kasuwa da fitowa duka komai rayuwar musulmi a cikin bata Allah take da zikiri da addu'a shi sa ce li ikamati zikrillah haka ambaton Allah shine wato mafi girma shi sa a hadisin Mu'azu dan Anas al-Juhani ke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi yace wani jihadi yafi girman lada yace wanda aka wanda aka fi ambaton Allah a ciki sai ce wani azumi yafi girma yace wanda aka fi ambaton Allah a ciki yace sallah fa yace ita ma wata aka ambaci Allah da yawa zakka fa ita ma haka hajji fa sadaka fa kowanne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa aktharuhum lillahi zikra sai wato ita sai sai na baka yake cewa sai na Umar ya ba hafsin zahaba zakiru bi kulli khair da haka masu ambaton Allah yadda shari'a ta koyar kai sun kwashe lada waɗannan mutane sai ce kwarai da gaske kaga ashe kenan wato mutum ya sa wannan a ransa cewa in ya tafi aikin haji to ya tafi zikiri da ambaton Allah ne da addu'a wanda su suka fi yawa a cikin aikin haji zikiri da ambaton Allah sannan karfafa imani aikin haji kamar mun san imani yana karuwa yana raguwa yana yin rauni kuma yana yin karfi to an ambaton Allah ku da da'a da tuba da kyakkyawan fuskanta zuwa ga Allah da, da kuma wato watsi da gafala da wasa da sako da zunubi to wannan yana cin abin da yake wato ƙara wa mutum imani shi kuma aikin hajji an san dama guri ne da aka zo domin tsarkake zuciya domin tsarkake wato rai domin ƙara imani da kuma darussan da mutum zai koya da abubuwan da mutum zai ɗauka na wato ilimi da kuma ibada da ɗawafi da sa'ayi da kwanan muzdalifa da wunin mina da kwanan muzdalifa da kwanakin jifa duka suna ƙara wa mutum wato imani ne domin kowace ibada ɗin nan kana tafiya kana ɗawafi kowane taku da kake imanin ka ƙaruwa yake ka taka a ƙara ma imani ka taka a kan kalima zunubi in kana sa'ayi haka in kana jifa haka in kana muzdalifa haka in kana min haka in ka sha zanzam haka zanzam lima shuriba lahu to zaka a cikin ƙarin imani kake in kana wannan haka nan ƙarfafa wato zurfafa wato amsawa Allah ta'ala ya ce wa azzimfin nasu bil hajji ya atuka rijalan wa ala kulli damirin ya atina min kulli fajjin amir ka sanar da mutane aikin hajji ka ba da sanarwa wa mutane ka yi shela ha gani ka yi kuwa ka sanar da aikin haji za su zo maka mazaje wato za su zo maka rijalan anan yana nufin da kafa shine jam'u rajil ne rijalan yana nufin jam'u rajil za su zo maka da kafa yawan ya taɓa fassara ke cewa zo maka mazaje za ka wai mata ba za su je ba aka ce rijalan anan ba jam'u rajul ne. jam'u rajil ne ma'ana za su zo maka da kafa wani da kafa zai je aikin haji. wa ala kulli damir damir shine taguwa mai dan kwararren ciki wacce aka yi mata training din doguwar tafiya ba a bata abinci da yawa ta ce ba ta dan rame haka domin in ta kiba da yawa ba ta iya jure wahala ya atina min kulli fajjin amiq za su zo maka daga dukkan wato hanya wacce take mai zurfi mai nisa za su tawo daga guri mai nisa domin su amsa wannan kiran naka anan nan ne ma'anar sallallahu alaihi wasallam yake ta jibril ya zo mu yace ya muhammad mur ashabaka falyarfa'u aswatahum bitalbiya ka ce wa sahabbanka su daga murya suna labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik inna alhamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak ita fa innaha min sha'airil hajji. domin wannan shine ma alamar hajjin a ji duk motoci suna ta yi a jirgi ana yi a mota ana yi a kan hanya ana yi kuma haka in ka je hajjin haka za ka ji za ka tambaya anan me hajji ya ce al'ajju wa sajju al'ajju shine ɗaga murya da talbiya wa sajju kuma shine aje a yanka dabbobi mai ce ba min musulmin yulabbi babu wanda zai ce labbaik Allahumma labbai illa labba man an yaminihi aw an shimalihi min hajarin aw shajarin aw madarin hatta tanqati al-ardu min hahuna wa hahuna yace babu wani mutum da zai talbiya face duk wani abu da ke daman sa ko yake hagunsa wato na duwatsu ne ko na bishiyoyi ne ko na hogaye ne Oge kenan sai har zuwa ƙarshen inda ƙasa take ta nan gaba da yamma sai sun amsa masa wannan talbiyar da aka ashe talbiyar nan da muke ashe ba ƙaramin lada gare ta ba ko ba ƙaramin alheri take ɗauke da shi ba nan na gaba shine wato shuhudu manafi'ul hajjati yashhadu manafi'a lahu kalmar manafi'a kamar lamu ta'lil ne don su halarci amfanin su Abdullahi dan Abbas ya ce amfanin duniya ne da amfanin lahira in ka je ka yi kasuwanci ka samu amfanin duniya in ka siyo abu ko ka siyar da abu da hajji za ga wasu ƙasashe akan ba su dama su tafi da kilo ɗinsu mu ban san kilo mu ya ake da shi ko ba ba mu kilo ne in za mu tafi su akan ba su kilo ya ga wasu sun tafi da kaya su je su siyar kuma su taho da kaya su taho da shi mu ba mu da wayewar tafiya da kaya alhajin mu kawai shi dai burin sa je ya sauke ibada amma wasu ƙasashe za ka ga suna yin kasuwanci sosai ana ba su kilo hamsin hamsin ko kilo arba'in arba'in tun daga iyafa za ga sun sai murguma murgunan jikuna sun zuba kayansu a ciki na siyarwa su je su sauka a can su siyar kuma za su taho kuma su siyo da aka tafiya su riba dawo su riba ta amma mu alhazan mu gaskiya ana ga watakila saboda ka aji a samu matsala ma a wajen tafi da kayan da gashi yanzu ma yan kwaya suna saka alhazai kwaya a gani an sha kama mutane dan da wuya alhaji dai na gaskiya ya sa kwaya amma wani bai da wayewa sai wani ya ce ma rike min jakan na iya fa shi yasa an kana da wayewa za ka yi tafiya kada ka kuskure wani ya ce ma ga sako kai ko kuma ga sako kawo suka ce a ai ni ba sakon wani na zo karɓa ba kuma sakon wani na zo kawo ba saboda ka san me a cikin sakon ba zai iya saka kwaya ya baka a sa sunanka sai kuma daga baya a samu matsala da haka kakkai kunya anan nan kakka ji nauyi ka ce a'a ba na karɓar an hana ni karɓar sako a shikenan ba wa yana ka ce babana ka gani kuma ga waya saka kira shi kaji ka ga magana ta kare daga sannan za ka tuno halin annabawa annabawa da suka je suka yi aiki a wannan guri to mutum zai tuno da su musamman kuma annabi ibrahim da annabi isma'il da kuma annabi sallallahu alaihi akwai inda yake cewa sallafi masjidil khaifi saba'una nabiyan wani hadisi na haki a cikin musulun annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa annabawa saba'in ne suka zo gurin nan suka yi ibada a lokaci daban-daban Allah ya ce ulaika allazina hadallah fa bi hudahu muqtadi so da za ka tuno a can gurin wata min maqami ibrahim musalla in ka zo maqami ibrahim za ka tuno da annabi ibrahim wa iz yarfa ibrahim da min albayt wa isma'ilu rabbana taqabbal minna ka tuno da wani. in ka zo zanzan ka tuno da yadda malaika jibril ya zo aka sama wa annabi isma'ila ruwan sha in ka zo wajen safa da marwa za ka tuno da hajara lokacin da take kai komo tana nema wa 'ya'yanta wato abin nan eh, ɗanta ruwa haka in ka zo wajen addu'ar eh, arfa za ka tuno da addu'a da tafi kowace addu'a tsada a cikin addu'o'in da annabawa suka yi shine la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa hamdu huwa ala kulli shay'in qadir haka nan kuma in ka zo wato wajen manasik zaka ga wurin jifa zaka tuno da cewa Ibrahim shine ya fara yin jifan nan ya jefi shaidan a wannan guri sannan biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallama saboda hajin ba za ta yi ba sai an yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa ce li ta'khuzu anni manasikakum a hadisin muslim hadisin Jabir wanda muslim ya fitar ya ce na yi haka ne domin ku koyi yadda nake aikin haji da haka aikin haji ka yi ƙoƙari hajin ka ta yi kamanceceniya da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haji shi yasa sai da Umar yake cewa inni a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa'u walaula anni ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka sayyidina Umar ya zo kan dutse yace kai wannan dutse ne na san alhajar aswad dutse ne a kan kanka a karan kanka a matsayinka na dutse ba za ka iya amfani da mutum ko ka cuce shi ba amma na ga manzo Allah sai ya sumbace ka za haka ni ma na sumbace ka haka koyi da annabi sallallahu ne asali to kaga wannan eh, aikin haji zai nuna maka ka koyo ka koyi a rayuwa ka cewa ka kai addini yadda ka ga dama ka yi addini yadda aka saka da kuma sanda aka saka da yadda aka saka ka shine koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan saba mushrikai dama mushrikai ne waɗanda suke hada Allah da abokin tarayya a cikin bauta to in ka je hajji zaka ga tsantsan bauta ake ga Allah babu haƙƙin kowa a ciki sai na Allah annabi sallallahu alaihi wasallam duk inda yaje sai ya ce nan ga Allah abin da ya ce ai nan ga inda Allah ya ce ai nan ga inda Allah ya ce ai saboda ka mutum zai koyo wannan to da ka dawo gida shikenan duk abin da zaka yi sai ka ce ya Allah ya ce ai ya manzo Allah ya ce ai ka koyi wannan ka zama wayayyen alhaji yanzu ba wanda zai ƙara zuwa ya damfare ka da sunan addini tunda ka je ka yi haji ka ga yadda ake karɓar umarni daga wato shi yasa annabi ce ala kullu shay'in min amrin jahiliya ta ta qadamayya mawdu'un ce duk wani abu da yake na al'amarin jahiliya yana ƙarƙashin kafata haka an riga an an yi watsi da shi babu wani abu ko wani zamanin jahiliya da za sake aikata kuma yace mafi jin wani mafi wanda Allah baya so a cikin mutane guda uku ne akwai mai ilhadi a cikin harami akwai mai neman ya raya sunna ta jahiliya a cikin musulunci akwai kuma wanda yake neman ya kashe wani ba tare da haƙƙi ba waɗannan abubuwan guda uku Allah ta'ala masu yin su baya son su ko kaɗan da haka mulhidun fil haram ka je harami kai ilhadi ka yi shishigi ka karkace kai saɓa Allah a cikin harami to Allah baya son ka wa mutagin fil islamu sunnati da kuma wanda zai zo a musulunci an daina abu mummuna shi ya zo ya raya shi ko kuma ana yin abu kyakkyawa ya kashe shi saboda haka kada mutum ya kuskura addini ba na kowa bane na Allah ne in za yi addini ka ce a gaya maka ya Allah ya ce ayya bazo Allah ya ce ayi kakka ji nauyin kowa kakka ji tsoron kowa akan harka addini ba ba ba, ba mujamala saboda an je lahira baka yi ba kaga ba za ka zo ka ce wani ne ya hana ni ba tunda ba shi ba a turo maka shi ba ko ba a sauka masa da littafi ba ko baka ga sunansa a cikin littafin Allah ba Muhammadu Rasulullah ka gani a cikin suratul fatiha ma muhammadu illa rasulun qadir duk suna annabi ka gani zaka ba annabi ba kaka tsaga shi kadai ne zaka bi ragowan duk wanda ba annabi zai nuna maka ba kawai ka rabu da shi kawai je yi rana kiyama kun haɗu tunda shi ba aiko maka shi ba kaga ba za a neme ba za ma a tambaye ka shi ba za a tambaye ka la ilaha illallah muhammadur rasulullah za ka tsaya a nan ya Allah ya ce a yi ya manzon Allah ya koyar da yadda za a yi faɗa yi ko aikatawa yi ko kuma yi aka yi ya bari ko ya goyi baya sannan yana tuna mutum lahira tuna lahiran nan shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a tashi mutane ranar alkiyama kamar yadda aka haife su saboda ba wanda zai je gaban Allah da wani abu sai aikinsa aikinka za ka je gaban Allah da shi kuma kai zai maka hisabi sannan kuma kamar yadda muka faɗa mutum zai koyi yan uwantaka za ka ga baƙaƙe za ka ga farare za ka ga mutane sun haɗu a guri guda a rana ɗaya da tufafi iri ɗaya manufarsu ɗaya abin bautansu ɗaya aikinsu iri ɗaya alƙiblarsu ɗaya abin koyinsu ɗaya shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun haɗu a cikin guri ɗaya a guri ɗaya a rana ɗaya da tufafi ɗaya suna ambaton Allah ɗaya da kalma ɗaya suna labbaika Allahumma labbaika ya ku mutane haƙiƙa na halice ku daga maza da mata na sanya ku shu'uban wa qaba'ila don ku fahimci don ku san juna mafi girman ku a gurin Allah shine wanda yafi ku tsoron Allah ya ku mutane haƙiƙa mahalicin ku ɗaya ne baban ku ɗaya ne ba wani fifiko na fari akan baki ko na baki akan fari ko na balarabi akan akan ajami ko kuma ajami akan balarabi sai da tsoron Allah na shaidar jama'a ku rike wannan ku sani a aikin hajji annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan yace kowa ya zama ɗaya wanda fi daraja ko wanda yafi tsoron Allah kada wani ya maka barazana shi dan wani ko jika wani in dai baya son Allah da manzansa to kawai ka mai da shi baya ga dai tabbar ya danin ta isa hujja kaga abi lahabin gashi na kusa ne amma da yaki manzon Allah shikenan ya koma na nesa sannan mutum yakan koyi ɗabi'u masu kyau aikin haji shi sa Allah ya ce fala rafasa wala fusuka wala jidala waɗannan ɗabi'o'i ne marasa kyau to kaga haji yana gyara tarbiyyar mutane man hajja falam yarfus walam yafsuk kaga arrafasu wal fusuku duk an kore su kuma ana tafiya annabi yana as-sakinata sakinata ku dinga tafiya a nitse kuma yace kada ɗayan ku ya kashe ɗan uwansa in gaya muku waye mumini shine wanda mutane suka amince masa bisa dukiyoyinsu da rayukansu musulmin kwarai shine wanda musulmi suka kubucewa daga harshensa da kuma hannunsa yace ya Umar kaka ganka karfa ka dinga tuttunkuɗa mutane a wajen dawafi don za ga saboda karfinsa sai ya ce sai ya ji ya taɓa hajar aswad ya make wancan ya bige wancan aka wani karfa na ga ya taho yana ta fafasa mutane baki da hanci haka yake bige wannan ya faɗi bige wannan zan je wani ci a kyale shi ai eh, wani wani fan mai fushi ne yanzu kana taba shi zaka yi man nasiha zai kai ma naushi sai a ce an ga malam suna suna naushe naushe a a harami da <laughs> da aka aba da shi da wani sai kyale shi kawai in ya gama a masa nasiha an san shi wai shi ya rantsi sai ya je ya taba gurin nan fa an yi cikowa ga irin yan canan nan su kuma yan gajeru a gaban ka zaka yi ta kai ta bige su ma baka gansu ba saboda haka nan gurin ba gurin nuna karfi bane ba gurin nuna zuciya ba kana ta wani zai taka ka a baya wani ya hankaɗe ka wani zai ga ya taho yana baka fi ka ɗauke shi ka cilla shi can baya ba ko kai masa naushi ɗaya a neme shi a rasa amma gadi ya tattake ka to guri ne na haƙuri kakka ce ai tunda ina da ƙarfi bari ne amfani da shi ba wajen naushi da duka da hankaɗa mutane da kuɗa mutane da jiwa mutane rauni ba ne yasa ya ce masa ya umar innaka rajulun ƙauyi ya umaru innaka rajulun ƙauyi la tuzahim alal hajar ita kakka je kai turmutsitsiniya sai ka taɓa hajarar aswaji fatu'ziyad da'ifa anan zaka cutar da mai rauni wa in wajadta khalwatan in ka samu ba kowa ko ka samu ɗan kafa fas talimhu ka je ka sumbace shi wa illa fas taqabilhu in ka ga ba za ka iya zuwa ka taba shi ba to ka fuskance shi fa wa ka ce la ilaha akbar shikenan ka wuce fa wa yake haka ka fuskance shi ka ce Allahu akbar la ilaha illallah sai ka wuce ka ci gaba kada mutum amfani da karfinsa ya jijjiwa mutane rauni ya bubbuge mutane sannan iya da muka ce Allah ya ce wa za'alnakum ummatan wasatan shi yasa da aka zo jifa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dakko min abin da zan jifa aka dauko dutsen da bai fi girman gujiya ba yace to haka ake so kan mutum ya je ga ai an ce za a jefi dan kaga wani ya dauko rabin bulo ko shi tunda an ce shedan za a jefa bari ya dauki kato ya buga shedan da karfi ɗan tsakuwa ce fa duka ba tafi girman gujiya ko gyada ba da ita ake jifa saboda ba guluwi ake addini ba ibada ake ba ba wai katon abu ne shine yake ba da fa'ida ba shi sa annabi zai yake ta iyakun wal guluwa ba inna ma a halaka man kana qablakum al guluwa fidde, na ja kunnan ku daina wuce gona da iri domin abin da ya halaka da suka gabace ku sai a ce su ɗaya sai su biyu ha gani in an sa su sai su ƙara guluwi kenan la ta galufi ku. Wasannin abu na ƙarshe shine mutum ya dinga jin ni'imar Allah yana tuna ni'imar Allah yana godewa Allah isa ya ce laysa alaikum ja'an tuftagu fadlan min fa'iza afatum min arfatin fadhkuru la inda al-mash'ar al-haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi la min ad-dallin waɗannan su ne wato maqasid guda goma sha biyar da muka bayani akan wato masu zuwa aikin hajji muna fata alhazanmu Allah ya sa su je lafiya su dawo lafiya insha Allah kuma za mu ƙara bayani akan su kuma manufofin wato wasu manya-manyan abubuwa da ake kira alhaji wa hazibun nufus su kuma guda goma sha hudu ne za mu bayanin su insha Allah sati mai zuwa tunda yanzu ana daidai aikin hajji to abinda za mu yi da hankali a kansa ne yadda za a taimaka wa alhazai da masu tafiya hajji da shawarwarin yadda za su je su aikin hajjin su a samu nasara a yi wa ƙasa addu'a a yi wa al'umma addu'a wannan ƙasar tamu tana buƙatar addu'a a ci gaba da addu'a Allah ya gyara mana komai na ƙasar nan tattalin arzikin mu siyasa mu zamantakewar mu malaman mu shugabannin mu ƴaƴan mu matan mu zuriyar mu duka kowa ai masa addu'a Allah ya gyara mu gabaki daya ba a lokaci ne na la'ana da tsinuwa da zage ba saboda kana ta la'anan kai ma kanka da take dawowa saboda duk mu ne din daidai ko ka goyi ba ko an yi da kai ko an ci da kai ko an sha da kai ko ka goyi ba saboda haka maimakon ka ce Allah ya tsine ka ce Allah ya gyara ne har zai tsina din to ya gyara imam ahmad ya ce ina da addu'a da zan yi Allah ya gyara mana al'umma mu ya gyara mana shugabannin mu to ita zan yi ya fi wa kaina saboda in shugabanni suka gyaru al'umma za ta gyaru in shugabanni suka lalace al'umma wahala ta ke sha zaka muna fata Allah ya gyara mana kasar mu ya gyara mana shugabannin mu ya ba mu shugabanni na kwarai na gari waɗanda za su tafi da abu yadda zai wa kowa sauki kuma a samu zaman lafiya da ci gaba wassalamu alaikum